Sashen Hausa na muryar Amurka kuka kamo kan mitoci 24,41 da kuma 60 haka kuma kuna iya kama shirishin namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad ko kuma dai ku kama shirishin namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a biyo hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanku da warhaka Ibrahim ka Almasi Garba ne da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke muku barhabar lale a shirinmu na daren ranar Alhamis 25 ga watan Mayu. Bayan labaran duniya za ku ji inda aka kwana game da sace ɗalibai shida a Lagos ɗin Najeriya. Za kuma a ji cewa ƙungiyar manyan ma'aikatan kamfanonin mai a Najeriya na kira gwamnatin Najeriya da ta fara haƙar mai a arewacin Najeriya. muna kuma tafa da labaran wasanni kuma a kira yau dai za a kira lambar mu a bayyana ra'ayoyi kan taɓukawa ko akasin haka da gwamnatin shugaba muhammadu buhari ta yi a tsawon shekaru biyu kamar kullum lambar da za a kira ita ce alamar tarawa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yanzu kam sai a gyara zama a sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa shugabannin kungiyar kawancen tsaron NATO lacca akan yadda ba sa biyan kasan kuɗin da ya kamata akan sha'anin tsaro. Ya kuma ce kamata ya yi kungiyar ta mai da hankali akan yaƙi da ta'addanci. Da yake jawabi gaban shugabannin kungiyar a birnin Brussels, shugaba Trump ya ce dole ne kungiyar neto ta mai da hankali matuƙa kan yaƙi da ta'addanci da batun baƙi 'yan gudun hijira da kuma barazanar rasha da kuma ta gabashi da kudancin iyakokin neto waɗannan mahimman batutuwan na tsaro su ne dalilan da suka sanya kai tsaye na faɗawa a sakatare stoltenberg da mambobin ƙungiyar ƙawancen cewa yanzu dole ne mambobin ƙungiyar su ba da tasa gudunmuwar su kuma sauke hakkin da ya rataya a wuyansu ta ɓangaren kuɗi. ya kara da cewa cikin mambobi 28 23 ba sa biyan abin da ya kamata su biya hakan bai yi adalci ga jama'ar amurka ba trump ya kuma ce harin bom ɗin da aka kai kwanan nan a birnin manchester na nuna zurfin kalubalen ta'addancin da muke fuskanta a yanzu haka ana rike da mutane takwa dangane da harin bom na kunar bakin waken nan da aka kai lokacin wasan wata mawaƙiya a birnin manchester na ƙasar ingila ciki har da wasu mutane biyun da aka damƙe a lokacin samaman yau alhamis an kuma saki wata mace ba tare da tuhumar ta ba da wani abu a bayan da aka kama ta jiya laraba lokacin samame kan wani gida da ke arewa da birnin na manchester babban baturen 'yan sanda na birnin manchester da kewaye ayn hopkins ya ce aiki ya buwayi jami'ansa a cikin 'yan kwanakin nan amma kuma suna ci gaba da samun wato yin wannan binciken ya faɗa yau alhamis cewa ina son in tabbatar wa al'umma cewa kamakaman da muke yi suna da matuƙar muhimmanci binciken gidaje da muka yi kuma ya bankaɗo wasu kayayyakin da muka yi imanin cewa suna da muhimmanci sosai ga wannan binciken. 'Yan sanda ba su bayar da wani bayani na irin alakar da ke tsakanin mutanen da aka kama da kuma harin na bom ɗin ba. A yau Alhamis da safe an yi zaman shiru na ɗan wani lokaci a birnin Manchester saboda wato jimamin waɗanda suka rasa rayukansu a harin. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Fiye da shekaru hamsin kenan ake tunawa da ranar 25 ga watan Mayu a faɗin duniya, musamman ma a nahiyar Afirka, don bikin tunawa da kasancewar nahiyar da haɗin kanta. Wannan ita ce ranar da aka kafa ƙungiyar haɗa kan ƙasashen Afirka da ake kira OAU a takaice, wadda a yanzu ake kira ƙungiyar tarayyar Afirka, wato ranar ta 25 ga watan Mayu na shekarar 1963. Bikin tunawa da Afirka a gare ni ba wai kawai duba irin gudunmuwar da Afirka ta bada ga sauran duniya ba ne, ko da santa ko da ƙarfi da yaji, ta hanyar cinikin bayi, yaƙi da mulkin mallaka. Amma ina duban shi ta hanyar cinikayya da musayar al'adu da ci gaban al'umma, da kuma duba yadda Afirka ta ƙaru, ta samu ci gaba daga wasu ƙasashen da suka riga suka ci gaba. A cewar Muhammad Saliu Kamara, shugaban sashen nazarin Afirka a Jami'ar Howard da ke Washington. ya kuma ce a yau nahiyar afirka na ɗaya daga cikin nahiyoyin da suka fi yawan matasa daga shekaru 35 zuwa ƙasa waɗannan matasan tamkar wata kaddara ce a cewar kamara amma kuma akwai ƙalubale ana samun ci gaba ta fannin ilimin matasa a kusan kowace ƙasa a nahiyar afirka cikin shekaru 20 zuwa 25 da suka gabata amma sai dai kuma rashin aikin yi ya ƙaru a cewar kamara wani jirgin ruwan yakin amurka ya wuce dab da wani karamin tsibirin da china ke rike da shi a tekun kudancin china a wani abu da ake ɗauka a zaman matakin alubalantar ikirarin mallakar wasu yankuna da china ke yi a wannan tekun jami'an sojan amurka sun ce wannan jirgin ruwan yakin mai suna uss dewey ya wuce ta wani yankin ruwa mai nisan kilomita 22 daga gabar tsibirin mischief reef wanda ke cikin jerin tsibirin da ake kira spratly island na tekun kudancin china major jami davis mai magana da yawun rundunar sojan amurka ya da sanarwar da ke cewa amurka na ci gaba da gudanar da ayyukanta da zamar tabbatar da 'yancin bi ta kan teku a hanyoyin ruwa na ƙasa da ƙasa wannan shine mataki irinsa na farko da amurka ta ɗauka tun lokacin da shugaba trump ya hau kan mulki To labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc bari mu fara yada zangon a lagos din najeriya inda wakilinmu babangida jibrin ke tafa da labarin sace ɗalibai shida da wasu 'yan bindiga suka yi babangida rahotanni da ke fitowa daga karamar hukumar ife a jihar Legas na cewa yanzu haka wasu dalibai guda shida sun bace sama ko kasa sakamakon harin da wasu 'yan bindiga suka kai a makarantar nasu da wanda ke mallakar gwamnatin jihar Legas. su dai wayannan 'yan bindiga da ake kyautata san cewa masu garkuwa da mutane ne sun sace dalibai guda shida da kuma shugabannin makarantu guda biyu ko da yake har yanzu babu wani cikakken rahoto daga jami'an 'yan sanda na rundunar jihar Legas, amma dan majalisar wakilai daga jihar Legas mai wakiltar mazabar Ife inda wannan lamari ya faru Honorable Wale Raji ya gabatar da kukansa ga majalisar wakilan na yin kira ga babban sufeto janar 'yan sandan Najeriya Idris Ibrahim da kuma kwamishinan 'yan sandan jihar lagos da su tashi tsaye wajen ganin sun ceto wayannan yara da aka sace. Wannan dai ba shine karan farko ko na biyu ko ma na uku da ake ba da rahotannin sace yara a makarantunsu ba tsakanin jihohin lagos da kuma jihar Ogun ko a watannin da suka gabata sai da wasu 'yan bindiga suka yi garkuwa da wasu ɗalibai da ke makarantar kasar turkiya da ke jihar ogun a inda kuma wannan hari da aka kai wannan makaranta da ke ife shine na biyu da 'yan bindigan suka kai banda wanda suka kai a shekarar bara inda nan ma suka yi garkuwa da wasu dalibai wanda daga baya kuma aka sako ɗaliban inda kuma 'yan sanda suka ce sun kama wa'anda ke garkuwa da mutanen to kuwa al'umma ke ji game da wannan gaskiya ta barbarewa abu ya kai matuka za a kamar kasanmu Najeriya da muke da jami'an tsaro akwai soja akwai dan sanda a ci wannan tana faruwa ba abin da suka yi. Amma ba ganin su ma 'yan jami'an tsaro ba su da horar? Eh gaskiya ba abin abin da zan ce kawai su jami'an tsaron Najeriya gaskiya rashin kishin kasa ne ke damun su. Ra'ayina shine ya kamata gwamnati ta tsaya ta diba wannan lamari da kai da mahimmanci saboda wannan abu ba shi bane kari na harko kokarin jin ta bakin rundunar 'yan sandan jihar lagos dai lamarin ya ci tura baban ya ci firamare amurka daga lagos To a gaida baban gida daga Lagos kuma sai Adamawa inda kungiyar manyan ma'aikatan kamfanonin mai na wato ta gasan ta ƙasa baki ɗaya ta yi taro ta kuma kira gwamnatin najeriya da ta fara haƙo mai a arewacin najeriya sanusi adamu gare ka yayin da kungiyar kasashe masu sarrafa man fetur opec ke duba yiwuwar ƙara yawan gangan mai da suke hakawa da daga farashin mai a kasuwannin duniya a birnin Viana na kasar australia kungiyar manyan ma'aikata na kamfanoni masu sarrafa man fetur da gas ta kasa a bayan zaman taronta da ta yi a yola fadar jihar adamawa ta yi kira ga gwamnatin najeriya da ta himmantu wajen neman albarkatun man fetur a arewacin kasar dr mohammed ibrahim ɗaya daga cikin waɗanda suka gabatar da kasidu ya yi mini bayanin dalilinsu na yin wannan kirar idan kamar kasar america da saudi arabia da irin su kamar kasashe kamar irin su iran da iraq za mu ga cewa inda ma aka fi samun tattalin arzikin man fetur an fi samu ne a wajajen sahara da kuma inda akwai amada saboda haka gwamnatin tarayyar najeriya ta ba da karfi wajen neman arzikin man fetur a nan arewacin najeriya inda muke cewa inland basins idan muka duba abin da ke faruwa misali a chad kasar chad da niger za mu ga cewa su ne kasashe da ba su da teku amma yau alhamdulillah suna haƙan bai hatta ma da fanire ma inda ma ake sarrafa man suna da su to amma ko baya ganin neman ƙarin rijiyoyin musamman a lokacin da duniya ke neman wasu hanyoyi na samar da wani makamashi da zai maye gurbin man fetur da ake fargaban na iya karewa nan da wasu 'yan shekaru masu zuwa ga kuma batun nan na gurbatar muhalli ga bayanin masanin kan makamashi dr muhammad ibrahim abin da ake faɗi shine wato saboda abubuwan da ke faruwa yanzu a duniya gaba ɗaya a musamman na harkar hamada shine ake ganin cewa kamar man fetur nan da shekaru da za su zo za mu ga cewa za a daina amfani da man fetur za a amfani da kamar rana haka da kuma iska wajen wajen neman abin da ake cewa kamar energy to shine muka nuna cewa ai magana ba haka take ba man fetur haga nan shekara dubu da arba'in man fetur zai kasance abu ne wanda dole fa yana da muhimmanci ga duniya gaba da yake magana kan aniyar gwamnatin najeriya na soma aikin neman man fetur a tafkin chadi biyo bayan galabar da askarawan najeriya suka samu kan yan kungiyar boko haram shugaban kungiyar manyan ma'aikata na kamfanoni masu sarrafa man fetur ta kasa comrade francis olabode johnson ya nuna goyon bayan kungiyar yana yana mai faɗin kamata ya yi gwamnatin tarayya ta sauya tunaninta na sayar da matatun mai ga 'yan kasuwa. We support it and whatever the government has resolved to do, we as a recognized labor are ready to partner with them in the oil and gas. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya. To a gaida Sanusi, an jima kaɗan za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan burgewa ko rashin burgewar gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari wadda ke gab da cika shekaru biyu kan gadon mulki kafin nan ga sahabo. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To da alamar muna da wani malami daga Nasarawa, wake kan layi. To, Assalamu alaikum sakin Hausa muryar Amurka kuna tare da Rufa'i Kakan zariya daga jihar Nasarawan tarayyar Najeriya. To, Rufa'i muna jinka. To hakika dangane da cikin shekaru biyu da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta kusa yi a yau. To gaskiya wannan gwamnati sai dai mu yi mata fatan alkhairi Allah ya sa wannan gwamnati a ƙudurorin da ta sa a gaba Allah ya ba ta sa'a domin wannan gwamnati babu abun da za mu ce sai dai mu ce Allah ya saka mata da alkhairi. To Malam Nasarawa mun gode da ra'ayinka daga Nasarawa bari mu kaɗa azarai a Bauchi. Wake kala azarai? Kana magana da Malam Lakani Azare Dabar Makafu. To Malam muna jin ka. Yawwa ba abin da za mu ce sai dai mu gode Ubangiji. Saboda gwamnatin Buhari ta kawo sauye-sauye da dama ko mun canji da muka zaba alhamdulillah mun gan shi. To Malam na azar Ko ta To ci gaba. Ko ta ɓangaren tsaro haka mun san daga yadda muka fito ko mun san daga yadda muke a zuwa yau. To mun gode da ra'ayin kamalan na azare har yanzu dai muna baucin Yakubu wake kan layi a bawucin. Sani makani ke kafin ma da ke karamar hukumar Ganjo a jihar Bauchi. To malam Sani muna jin ka. Alhamdulillah alhamdulillah mun gode Allah ya kawo mana gwamnatin da muka ji daɗi gwamnatin Muhammadu Buhari. sun ba mu taɓa jin daɗi a yanda muka samu kamar tsaro da samar da aiki yi da ni'imomi wanda muka samu gaskiya mun ji daɗi alhamdulillah gwamnatin nan ta yi ƙoƙari kwarai da gaske. To, mun gode da ra'ayinku mutanen Bauchi, daga Bauchi bari mu je mu Kaduna garin gwamna, ke kalla ya Kaduna? Oh, almasi barka da lasariya. Kai ma barka da. Sunana Murtala ne ina kiran ku da gare da gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. Muna jin ka Murtala. To, Eh, to gaskiya daidai gwargwado mun yaba mu wannan gwamnati amma magana ta gaskiya akwai sauran aiki a gabansu eh, duba da ta ga akwai alƙawura ma musamman da suke wa matasa lokacin kamfe da makamanta ka duk da dai ma dan jam'iyyar ne to akwai alƙawuran da yana da bukata mu ga bayanan an ce an tabbatar sun fita an haɗa fayil su an rufe an gama da su an haruwar su to abin da muke ƙara tuna musu kenan wato kamar su me da me kamar su me da me fa ka ga da an ce za a ba da marasa aiki dubu biyar da misali matasa ban san ko an fara wani yanki ba amma dai har yanzu nan da san saura dai tun ba mu gan shi ba eh. ka gani ko so da kuma makamantan ire-iren wa'annan ya kamata a ce ba na so sai na tsoyata abin ne ya kamata a ce dai su alƙawarin daidai gwargwado da fatan Allah ba su yi cikawa. To mun gode mun gode da wannan ka, da fatan kuma hukuma ta ji har yanzu dai mun makale a Kaduna wake layi a Kaduna. ya wuce da yawan madashi karamar hukumar Kauru jihar Kaduna tarayyar Najeriya. To malam ya umuna jinka. To alhamdulillah shi ba abin da zamu cewa Allah sai godiya saboda wannan gwamnati an samu ci gaba matuka gaya duk da dai ba da alasa kalubale ba kamar yadda dama rayuwar dan adam ba ta tafiya sai da wannan kalubale in ka duba fannin tsaro maganar ainihin yaƙi da cin hanci da rashe wannan da kuma ainihin shi kanshi maganar tattalin arzikin nan to abin kawai da yake gaba wannan gwamnati kamar inda ta ɗauko tsari na bunƙasa ƙasa da abinci to da Allah ta ci gaba da yi kar a buɗe boda don saboda Najeriya ta ciyar da kanta da in an ka manomi an ɗauke ka wahalalle ne to yanzu arziki ya koma ƙauye arziki ya koma gida ya koma gona muna godiya ga wannan gwamnati Allah shi ƙara ma kuma wannan baba lafiya na gobe. To mun gode da ra'ayinka bari mu je mu Taraba. Wake kan layi a Taraba? Kuna magana da ga ta gore da Taraba karin Lamdo. bambur. To muna jin ka. Eh a gaskiya Baba Buhari na cika shekara biyu mun gode masa. da shi mu talaka mun samu amfani a noman kasa mu buna ka da canjin ka zagar ka jiwu. manya mu da su zama kudi ba su da hakin yi ba su da komi sai dai su dinga walwala da kudi kai suna ajiya mota suna yauka neman mata da shi amma yanzu ka gan gashi na yau mulki ya sa kowa ya koma noma hankalin kowa ta zo gida. mun gode kuwa da fannin tsaro. To mun gode malam na Taraba. Bari mu je mu kafin madaki ina jin Bauchi kenan. Wake kan layi? Eh. Assalamu alaikum sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi. a wannan gwamnati gaskiya a shekara biyu babu abin da za mu ce mata sai dai mu ce Allah ya saka mata da alheri na gwamnati Muhammadu Buhari saboda mun samu tsaro a kasar mu musamman mu 'yan arewa maso gabar a da ba ma iya fita kasuwannin mu da masallaci da wajen masana'antu da wajen aikin gwamnati amma a yanzu a wannan gwamnati na Muhammadu Buhari kowa yana fita ya nemi abinci ya kuma yi kasuwancinsa aiki kuma ya bunƙasa sannan idan ka dawo maganar noma din. yau najeriya kowa ya tsaya da kafafunsa musamman masu noma su ne masu jin daɗi masu kuɗi yawancinsu masu ne da suka fi aikin makka saboda noman da suka yi suka bun wannan gwamnati bunƙasa noma muna mata fata alheri muhammadu buhari kuma allah ya kara masa lafiya mu najeriya allah ya taimake ta to mun gode malam na kafin madaki bari mu je mu can kurmi bayelsa wake kan layi a bayelsa salamu alaikum alhaji hayatu To Alhaji eh, muna jin ka. To Malam Mustapha ina muku fatan alheri. To <laughs> muna maka fatan alheri Ibrahim ne ci gaba. To to alhamdulillah mm, mm, mulkin janar Muhammad Buhari babu abin da zamu ci sai mu ci Allah ya saka shi da yadin kuma Allah shi ba babu lafiya. Saboda koyo mutu babu ya ya tarihin da ban taba gani ba a rayuwata. Oh. A ɗalme a ɗalme in alƙalai a ɗalmin manyan sojoji sai shi duk manyan shugabobin da an kai ba a taɓa yin shugaba mai adalci ba irin babbaka buhari ubangiji allah duk masu mishi sabon dogon ƙasa a cikin shi ubangiji allah shi kawar da su Allah shi ba mu zaman lafiya. To mun gode sosai eh, malam na Allah ya karɓa ka. Mun gode sosai bari mu je mu eh, kebi wake kala eh, kebi. To muna jin ka. Kana jina? na? Eh. Bala eh, barka da aiki. Barka da warhaka. Abu lafiya. Lafiya lau. Hello? Ya lafiya muna jin ka. Ci gaba eh, bayyana ra'ayinka. Mun gode. Yawa, ci gaba. Kana jina? Muna jin ka sosai bai ka ba Oh my god. To bari mu je mu Kaduna. Wake kallaye a Kaduna? Malam Ibrahim ka almasi barka da dare. Barka da warhaka. sunana alhaji musan garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya ƙwarai mun ɗago ka ci gaba to, alhamdulillah idan muka ɗauki wannan al'amari na maganar mulkin buhari shekara biyu mm. dole dai ɗan adam ba ka raba shi da korafi da wani kuka da wani karaɗi to mu dai mu da muke da especially mu da muke yan arewa mm. to muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya kawo mana malam Muhammadu Buhari mm. saboda mu mun san abin da ke faruwa abin da yake kana cikin masallaci kana sallah an sa maka bom kana cikin coci kana ibada an sa maka bom an riga an gama da adamawa an gama da maiduguri an gama da bauchi an zo kano an shigo kaduna to wai dan najeriya me yake so a mai so yake hari ya bashi kuɗi ya sa a jiwu to ya kamata da gaskiya idan an yi abin da ai allah subhanahu wataala ya ce idan ya abu ka yaba to Allah zai kara maka idan kuma ka kushe sai ka ɗanɗana azabar shi dan haka ya kamata dan adam idan ya lura da abu da aka yi abu ya yi daidai to ya kamata ya kokari ya yaba mu muna addu'a Allah ya kara mallam Muhammadu Buhari lafiya kuma Allah ya kara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya. To mun gode sosai Musan Garo bari mu je mu babban birnin tarayyar Najeriya Abuja wake kallai Kuna magana da Jamilu mai office Fati. To Malam Jamilu. To ni maudu'i na a yau shine janar muhammadu buhari a gaskiya a cikin shekara biyun nan mun ji daɗin mulkinsa saboda na yi abubuwa a cikin shekara biyu nan ni din nan na wanda yake shekara goma sha shirin da suka wuce bai same shi ba saboda haka muna ƙara muna muna masa fatan alheri muna fatan ubangiji Allah ya ƙara man lafiya ya ƙara mai kaunarsa ba lafiya da ku kanku ma'aikatan gidan rediyon amurka da kuke ba mu dama mu bayyana ra'ayoyinmu To mu ma muna muku wannan addu'ar mun gode ma kowannen ku da ya ba da gudunmawarsa da kuma Allah isa Allah ya karɓi addu'ar ku ga shugaban ƙasa da kuma Najeriya baki ɗaya mun gode. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Kasar Zambia ta kasance kasar Afirka ta farko da ta sami tsallakewa zuwa zagaye na biyu na gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta matasa 'yan kasa da shekaru ashirin da yanzu haka ake fafatawa a kasar Koriya ta kudu. Zambia din ta yi waiwayan baya ne ta rama kwallaye biyun da kasar Iran ta jefa mata ta kuma doke ta da ci hudu da biyu lamarin da ya bata damar tsallakewa daga rukunin su na C. to sai dai kasar afirka ta kudu ta kuma shan kashi karo na biyu a gasar inda kasar italiya ta doke ta da ci biyu da nema wannan sakamakon na nuna alamun yiwuwar kasar ta yi wa jerod daga gasar tun daga matakin rukuni-rukuni a wasanta na farko dai ta sha kashi ne a hannun japan da ce biyu da daya a ranar lahadin da ta gabata kasar ghana ta cire sunan christian atsu daga jerin 'yan wasa talatin da za su buga wa kasar wasan neman gurbi a gasar cin kofin nahiyar afirka da kasar habasha Atsu ɗan shekaru 25 yana daga cikin zaratan 'yan wasan ƙasar da koci Kwesi Apia ya jefar da su a kwandon shara a dawowarsa ta biyu a shugabancin ƙungiyar ƙasar. Haka kuma ba wani takamaiman dalili da aka bayar na cire Atsu ɗin tare da zaratan 'yan wasa irin su Mubarak Wakaso da Emmanuel Ageman Bado da kuma Razak Bremer. Apia ya saka ƙarin 'yan wasan cikin gida har guda bakwai a wasan waɗanda kuma za su buga wasannin sada zumunci da kasashen Amurka da Mexico. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. Ga shirin murar Amurka da zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. A yayin yanzu da duniya take haɗe, kwayar halittar cuta ka iya zagaya duniyar cikin 'yan sa'o'i 36 kacal. cuɗanya tsakanin dabbobin dawa da na gida da ma mutane na iya haifar da sabbin cututtuka. Cinkoson mutane a manyan birane da bulaguro da jiragen sama daga ƙasa zuwa ƙasa hanyoyi ne na yaɗa cuta a duk faɗin duniya cikin 'yan kwanaki ƙalilan. Halittun ƙwayar cututtuka da guba daga halitta ka iya gurɓata tattalin arzikin wurare ta yadda rayuwar al'umma da dabbobi da ake kiwo za su shiga wani haɗari kamar yadda Catherine insley ta rubuta a shafinta na shahir a kafar yanar gizo. insley ita ce mataimakiyar darakta a ma'aikatar harkokin wajen Amurka da ke kula da ofishin haɗin kai don rage barazanar cututtuka. Shi ofishin yana ƙarƙashin hukumar tsaron ƙasa da ƙasa da hana yaɗuwar cututtuka ne. Baccin yiwuwar haddasa cuta nan da nan. kwayoyin ka iya zama sanadiyar bular cututtuka na wani tsawon lokaci har su kawo rashin lafiya da yi wa tsaron ƙasa da ƙasa barazana. Domin dakile cututtuka, ko da masu hukunno kai, wajibi ne duniya ta san hanyar gano kwayoyin cuta da wuri da yadda za ta tunkare ta ta hana yaɗuwar cututtuka ko wasu halittu ko gubar halitta a duniya. Dalili kenan da ma'aikatar harkokin wajen Amurka take kashe kudade a kan tsarukan da suke taimakawa wurin kiyaye yadda ake yin amfani da halittun a duk faɗin duniya. Hakan na nufin kare yaɗuwar cuta da kuma wasu halittu da guban halitta a duk faɗin duniya. Ƙawancen Amurka da ƙasar Algeria domin horar da waɗanda suka kware a yadda ake kiyaye halittun na cikin wannan shirin. Masana kimiyya da ƙwararru da ke aiki a ma'aikatar kiyaye lafiyar jama'a da dabbobi ta gwamnatin Algeria sun amfana da horon domin taimaka masu su ƙware kan yadda za su kula da halittun da gubar halitta. Kamar yadda mukaddashiyar darakta Isli ta rubuta, abu mafi mahimmanci 'yan Algeria da aka horas sun samu ƙwarewar tsara mahajan kwasa-kwasan da suka yi la'akari da bukatun ƙasarsu kuma suka aiwatar da su da kansu. Masana kimiyya da ke da rajin kare lafiyar duniya tsarin dama ne na musayar labarai da abubuwan da suka koya daga junansu. Suna fuskantar ƙalubale daban-daban a yanayinsu, amma haɗin kawunansu domin fuskantar ƙalubale da kuma hana akuwar bala'i na cikin abubuwan da suka fi ba mutum sha'awa a aikinsu. ma'aikatar harkokin wajen amurka na alfaharin goyon bayan ƙoƙarinsu wanda ya rage yaɗuwar kwayar cututtuka a duniya kuma ya ƙarfafa tsaron kiwon lafiya a duniya kamar yadda mukaddashiyar darakta insley ta rubuta sharhin mura amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka gaishe ka yanzu kuma ga maryam ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa shugabannin kungiyar ƙawancen tsaron neto lacca a kan yadda ba su biyan kasan kuɗin da ya kamata a kan sha'anin tsaro, ya kuma ce kamata ya kungiyar ta mai da hankali kan yaƙi da ta'addanci. Da yake jawabi gaban shugabannin kungiyar a birnin Brussels, shugaba Trump ya ce, dole ne kungiyar neto ta mai da hankali matuka akan yaƙi da ta'addanci da batun baƙi 'yan gudun hijira da kuma barazanar rasha da kuma ta gabashi da kudancin iyakokin neto a yanzu haka ana rike da mutane takwas dangane da harin bom ɗin ƙunan baƙin wake da aka kai a daidai lokacin wani wasan wata mawaƙiya a birnin manchester na ƙasar ingila ciki har da wasu mutane biyun da aka damƙe a lokacin sumame yau alhamis An kuma saki wata mace ba tare da tuhumarta da wani abu ba a bayan da aka kama ta jiya Laraba lokacin sumame a kan wani gida da ke arewa da birnin na Manchester. Fiye da shekaru hamsin kenan ake tunawa da ranar 25 ga watan Mayu a fadin duniya, musamman ma a nahiyar Afirka, don bikin tunawa da kasancewar nahiyar da haɗin kanta. Wannan ita ce ranar da aka kafa ƙungiyar haɗa kan ƙasashen Afirka da ake kira OAU a takaice. wadda a yanzu ake kira kungiyar tarayya afirka wato ranar 25 ga watan mayu na shekarar 1963 To jama'a da takaitattu labaran muka kawo karshen shirin na yanzu sai kuma can da safe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin muryar Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Sa'ida Hamdun wadda ta haɗa mana sautin da injiniyan Mr. shadrack ni naku Ibrahim almasi Garba daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu.